الحنفية يا سوي جد مذهب الجعفية والجعمية هو إن الجهماوة يقولون القرآن مخلوق لفظه ومعناه وليس هو كلام الله هنا شيء عديدا جهراوة قرآني هل التكيري mana lafuzansa kenan da ma'anan da take cikinsa duk halattacce ne ƙura'ani ba magana ne na Allah ba sai mun sha shi daga ma'amulu ko karanta shi mun karanta shi inda ya nemi turfafa ma'amulu sai ya zama amma turfafa amar bin ambal sai ya zama haka to wannan ƙuduri ne na jahabawa yau gaji wani mutum ya dage Qur'ani ba maganan Allah ne ba to anan ya zakura ya sha tafin jahabu wa ya karbu hu maganan ash'ari ta yi kusa da kashi akan maganan Allah wa ya karbu minhu qawlul asha'ira, maganan asha'ira wal kullabiyya ai kusa da maganan jahabu illa dai a adalci ba a ɗaukaka daidai da daidai إن القرآن ليس بمخلوق معنى القرآن بعالب تابنه بمخلوق يعني معنى فنه بعالب تابنه هذا كنا فيه كان فعالب تابنه ما معنى بعالب تابنه الجيسو وين أبو حديث أسائرة كل أبي وأما لفظه أما لفظ القرآن هو makalukun shi halittu ce ne wanda suka الله بما كان bai magana da harfi فكلام الله عندهم العشائرة والكلابية هو المعنى القائم بالنفس وتمعناتي عندك في لك الله تمعتي أتكن أنهم الله النفس الإلهية ولم يتكلم به تعالى شيء أبنجي بيجي مغانا دا بيجي فرصة مغانا با بحرف وصوت ولكن جبريل حكى عما في نفس الله جبريل يكاو abun da ke cikin ran Allah. Shi ya san ko me a ciki ya kalla ya kawo. amma wannan magana sai da ake kata ce da yi rute kuma an na biki daidai da zama samu sakanin su ba. Sau anna Muhammadan wallazi abbara amma fi tashin zahi. Ko annabi Muhammadu ne ya karanto ya yi bayanin abin da ke karan Allah. Saboda shi sa kaya ko kuma ibaha, Ko ibaha. saboda haka magana haka kuka tafi a haka kaga suna kusa da jahamawa fa huwa imma kalamur rasuli alqur'ani al malaki ko dai makanan jakada ba malaiki ko rasulin bashari ko magana ta manzo bashari wal kalamun nafsi wannan magana magana haram Allah kalamun nashi da suke cewa kuma ne tsara kai kira shi aka yi sabon magan Allah ba su san shi ba ba su faɗe shi ba tabi'ai ba su faɗe shi ba dalladanar tabi'ai tabi'in tabi'ai da kalamun nafsi kirkira shi aka yi an عند shi alaysa fi لغة العرب babu wani alama ko ishara a harshen larabawa mai nuna akwai wata magana kai annama fi nafsi yusamma kalama abun da ke rai ai ba ce maka magana kaje ka shiri kala yusamma kalama hatta yanqita ba ya takallama shi sai inda aka furta shi aka magananta shi to nan ne ya zama magana ولم يقل أحد ده ولي معلوك ليس هذه الم... يقول أحد هذه المقالة لا من أهل اللغة بطيء أقول مغانا بكيري مغانا شيبة ولا من علماء الكلام حتى فيلوسوف الصدق والنبا عشائر تفكر إليه بكل لغوة غيره ويكون بيتا للأخطل nau'in da suka samu hujjata sukan kawo labarin baitin asal cewar larabawa sun faɗi ya akal ya faɗi lil akal wa huwa sha'irun nasrani akal ko kirista ne sai abu ya ba ce mutai kama hujja da shi hani fi wakati bani umayyata qala fihi innal kala mal fil fuadi wa innama إلى اللسان على الفؤاد دليلا هم تمين كان سبا عهد جديد بل أنتنام مجانا لا في الفؤاد نعتكن روسيا أبنى كي روسيا بيضا ما وإنما جعل اللسان عن فن يعرش إليه على الدليل على الفؤاد عبادة لا بارن أبنى كي تفكي قالوا صحتي فهذا دليل الأشاعرة حجة سنة على أن ما في النفس أبن بكي سجري يسمى كلاما والرد عليه من وجهه فأباط ردي أكم وإن تفسك فيه الأول أن هذا البيت ونم بيتي مكذوب في كنفر في رسا قد يعقي Allah har ya shi kansa a kamar don aka yi masa lam yujad fi dawa fi diwani ba a ganshi ba a littafinsa na waƙoƙi tunda kowa yana da masandaniyarsa yana da kundinsa abin da ya rubuta za a same shi kundinsa wala fi shi'irihi hattani law sahha amma ɗauka da tarawa ya inganta anil asal أنه قال هذا وهو نصراني أنا أخذ هذا بنصاري والنصارى يقولون في الله تعالى أعظم من هذا هاي كريستوسي أقول إن صمد ونن شي كنا في عبيسو كنا يقولون إن الله قد اتحد بالناس الناسوتي سكن سي لاهوت يا حقي يا مركي الناسوتي lahutu Allah na sosa jiki sannan aka samu ake samun hululi ko a samu istihadi eh, eh, eh, istihadi wahadatul wujudi saboda haka zan ce ai na shi ne Allah bauta ta shiga ta narke ta haɗe da na sosa da gangan jiki Ke nan su ma musulman sai su ce haka sai daga cikin ya ce yakunu isa bainahuma shikenan ta kowanne isa bainahuma nan suka sabar da isa a tsakaninsu Allah suka zama hukun kenan ko fil hakika haddatha shabahun nasara su suwa asha'ira da kullabawa sun yi kama da kiristoci fi ma kaluhu fil masihi ai sai ya kulo القرآن القرآن بعضه إلهي قرآن يفاشن فالبقلاني أنا ما نبغى أنا بقلاني إلهي يعني بعضه بشري والعياذ بالله ولذلك لا يقيمون وزنا للمصاحب ومن يسا باسو بعد وني دعاتي domin menene wannan abin da ke cikin Qur'ani ba maganan Allah ne maganan Allah ne ma'anan ne wanda Jibrilu ya kai su ko Annabi Muhammad amma wannan abin da ke cikin Qur'ani ba maganan Allah bane ba ko ne ya quluna allazi fiha laysa kalamullah fa kalamullah ma fi nafsihi maganan Allah shine wanda ke cikin wannan dafa, wal qur'anul ladhi fil masahifi قرآن دكي سكين وإن نحن قدو مخلوق لأنه عبارة فود معناه عن حروف وأصوات وجلد شفاتا دا أتي ربوتا وأتي أتقوم تقدو ذات كدبا ليس هو كلام الله بل هو كلام جبريل أو كلام محمد كما مر وهذا يلزم وأن زي فرد على مذهبهم وعلى مذهبهم وبعضهم يصرح بذلك أي بعدم احترام حتي لما تكون فتو باب درجة القرآن احترام وتوقير ما في المصحف فلو أدى رجلا إن ذات متون وطيا على المصحف زيتات القرآن وجلس عليه بتار قرآني يزون عتيه كجرى لهم فاستنكروا ذلك لأنهم يقولون ما في المصحف مخلوق ويترتب على ذلك زوالهم في القرآن فدون يا حيث درهم درجة القرآن ai kaga ko inda suka dan dinga yin can kulatu kulatu ai wannan qur'ani ai la yamassuhu illa al mutahharu ai mala'iku ake nufi a a ne ake nufi wane ne ake nufi ba an ce ne ba a shafa shi sai da alwala ba suka mala wannan magana ta rage wa alƙur'ani daraja ya za ka fara daukar cikin qur'ani sai ka yi alwala amma daga ba ka ce jahilci ne kenan ne ya da ke qur'ani sai kwana shi da kafa yi wane ne haka da kaza saboda wayannan maganganu shi yasa ba za ta karanta wa awamu kowanne tsakani ba daga mun hadara lailatsa ce kaga ya haifar da abubuwan da ya haifa akan alqur'ani gaba ɗaya an ta koma magana gaba daga nan magana ta fara faruwa a raina littattafan fikihu ga yi da malamu ma ke ce to ai wannan mazhabi ai fi dubu za ta ji wani ya ce ba maliku ne ai ta wani bihin na ya ishe mu na eh suna nan ai kuna nan kungiya ba ta mutuwa tana nan yanzu lokacin da abu yayin da muke tantan fasar ibadiyya wata kungiyar da ga kawar jawa ne ko ko menene kana sai ga aje ga wani bai ba kai wannan da shi wannan masallacin ina magana ita biya ya je ya yi kafin digital degree gare shi a kan ibadiyya ya zama ya biyo ya biyo ya biyo wani na so ya aure a so ibadawa ne aiki ba kan bija ne ba so ba za ibadawa ne ai ma na duk iya takunna suna nan yanzu kwanci a kurkuku